tashar ku zaɓin ku. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu mai suna labarin ƙirƙira wadda channel ɗin One Arewa TV ka muku. Idan mai sauraro na biye da mu muna cikin littafin nan ne mai suna ni da ɗalibata idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa bakin gate ya zauna kusa da baba mai gadi ya tsare ƙofar gab da ido ba a fi minti talatin da zamarsa ba sai ga su Hafsat da Fatima suna shigowa da kayansu kwata-kwata Hafsat bata lura da sa Aliyu ba shi kuma ya kafe ta da mayun idanuwansa yana kallo Can tana ƙoƙarin komawa ta ɗauko wasu kayan don har Fatima ta koma, kamar an ce ta juyo, jin kamar ƙamshin sa ya sa ta waiga karaf idanunta a nasa Aliyu gaba ɗaya ya kasa ɗauke idonsa a kanta, ita kuwa sun sunkuyar da kanta ta yi. Cikin husky voice ɗinsa ya ce ke zo nan. Shiru ta yi ba ce komai ba, ya ba za ki zo ba? Turo baki ta yi ta ce sunana Hafsat. murmushi ya kubuce masa dama ta yake ganin baba mai gadi yasa ya rabu da ita Fatima ce ta ɗauko sauran kayan nan ta gasa Aliyu ta gaida shi sannan shi kuma ya tashi daga bakin gate ya nufi ofis. Hafsat ta ɗauko sauran kayan ta sa shi gun da yake kallo ta ga wayan babu shi tsintar kanta ta yi da ƙin jin daɗin tashi wanda ya yi jiki ba laƙa ta koma hostel don jera kayansu Fatima na lura da ita kamar tana cikin damuwa sai kuma ta share. Shi kuwa Sir Aliyu gida ya koma sai Monday zai dawo. Ran Monday suna zaune gaban class ta hango Sir Aliyu zai buɗe ofis ɗinsa. Da sauri ta tashi ta ƙarasa bakin ofis ɗin cikin sanyin murya ta ce, "Yaya ina kwana?" Hararta yayi ya ce, "Ki riƙe gaisuwanki kin ji ko?" Kallonsa ta yi ta ce, ta ce "Yaya me yasa?" Tsaki ya shige ofis ɗin ya barta tsaye, cikin jin haushin barinta da yayi ta koma class su Bayan kwana biyu ba laifi student an dawo school ta ƙara yawa, su Hafsat ce zaune a class sai ga wani guy ba laifi ya haɗu ya ci wankan ƙananan kaya. Kallo ɗaya zaka masa ka san cewa bai da kunya, wai shi Uncle Kamal. Introducing ɗin kansa yayi bayan sun gaishe shi yace ce an masa transfer zai dinga daukan su chemistry sai wani kallon 'yan matan class ɗin yake yi yana wani murmushi can ya hango wata budurwa ya ce wow baby ya ki? wata haɗaɗɗiyar murya mai zaƙi haɗe da taushi ta ce please uncle ba tambayar suna za ka yi ba ka fara mana abin da ya tara mu a nan da sauri ya juyo ya kalli Hafsat a zuciyarsa cewa wayyo Allah Allah ya zuba halitta a nan wannan kyau haka kamar aljana cikin iyayi ya kalle ta yace okay ba damuwa ya tsani fuska tayi don kwata kwata bai kwanta mata a rai ba ita ta gagara ya ga sa Aliyu ya shigo dan da zai ya fita shine zai shigo haka ya cigaba da explanation Rabi yana kallon ƴan mata amma ya ɗina ransa game da Hafsat Har ringin aka yi amma ya ƙi fita sai ma gun sit ɗin su Hafsat ya zo yana binta da shu'umin kallo. Daidai nan sa Aliyu ya nufo class ɗin don period ɗinsa ne. Kawai sai ya hango wannan sabon malamin da aka gabatar da shi ɗazu a gun sauran teachers. Gaban sit ɗin su Hafsat yana mata shu'umin kallo. Dama shi yasa Aliyu hakan ya ji kawai yaron bai kwanta masa ba. Wani abu ya ji ya toƙare masa a maƙogwaro ya ce kai wannan yaron dai daga gani zai yi rashin kunya a take ya ji mugun tsanar Uncle Kamal ta shige sa shi kuwa Kamal sai kallon ta yake yace ta basa notebook ɗinta zai duba wani abu kafin Hafsat ta ce wani abu Fatima ta ce Uncle ga na nan waje yana jiran ka ka fita don period ɗinsa ya riga da ya kawo kai kallon Fatima yayi a zuciyarsa ce ke ma za mu je da ke nan ya fita ya kalli sa Aliyu ya bashi hannu suka yi musabaha yayi tafiyarsa shi kuma ya shigo class ɗin fuska a tamke babu wasa don yau 'yan miskilancinsa sun motsa ko tambayar da yake mata ma bai mata ba hakan yayi lesson ɗinsa kowa ya nutsu saboda gudun kada ya sa Malam Rabe ya suburbuɗe su ita kuwa fushi ta yi da shi ko jizgin da ya mata ɗazu ga kuma yanzu ya zo bai mata tambaya ba bayan an tashi su Hafsat na bakin tab Sir Aliyu ya zo zai wanke hannunsa da sauri ta Bargun? shi kuwa mamakin ta yayi ya taɓa baki ya wanke hannunsa ya wuce ofis? haka aka yi kusan kwana huɗu in Hafsat ta ga Sir Aliyu sai ta bar gurin kuma in ya shigo class ɗinsu bata kallon sa ko ta yarda su haɗa ido tun abun bai damun sa har ya fara tambayar kansa wai me yarinyar nan take nufi ne wata zuciyar tace ma ka share ta kawai wata ta wata kuwa zuciyar tace kayi mata laifi ai tashi yayi ya leƙa windo a take gabansa ya faɗi ganin Uncle Kamal yana tseda yana ƙoƙarin tseda Hafsat ita kuwa zata shiga class su. da sauri ya zagaya yaga ta tsaya suna nesa da juna fuska a ɗaure ya ƙarasa gurinsu ko kallon Kamal bai yi ba ya ce ke zo nan da sauri Kamal ya ce malam ya haƙuri zan aike ta ne wani kallo sa Aliyu ya watsa wa Kamal a take ya sha jinin jikinsa saboda sa Aliyu akwai kwarjini cikin isa ya bada cikin isa da bada umarni sa Aliyu ya ce bana buƙatar bana buƙatar bayani kai baka san kai baka san wacece ita ba a gurina ba ko sannan kai ba sa'a na bane da zan tsaya ina ja in ja da da kai harara ya aika mata yace ki faɗa masa matsayi na a gunki Hafsat ta kalli uncle ɗin tace yayana ne doguwar tsoka yayi yace oya ki wuce class kafin na saɓa miki nan ta juya ta shiga class nan sa Aliyu ya watsa wa Kamal wani kallon ƙyama ya wuce abinsa Shi kuwa Kamal ya tsorata da sa Aliyu kuma ya ɗauka yayanta ne uwa ɗaya uba ɗaya don har wani kama ya ga suna yi. Sannan ya ga kaf malamai babu wadda ya yi haɗuwar sa Aliyu ga iya wanka ga hawa babban mota. A zuciyarsa ya ce, ai gwara na rabu da yarinyar nan don ko mun gwada gwanci da shi da alama zan sha wuya don daga gani ƙarfaffe ne. Da wannan tunanin ya tafi staff room. ana tashi break sa Aliyu ya nufi kicin ya ja kujera ya zauna yana kallon yadda ake raba abinci can ya hango Hafsat da hannu yayi mata alamar ta zo nan ta zo ta duka a gabansa kallonta ya ce daga yau kada in sake ganin kin tsaya da wannan yaron kina ji na ko ko ya kira ki ce masa na hana ki zuwa To ta ce a mamakinsa sai ya ga hawaye da sauri ya ce me kike kuka faɗa min me aka miki. Turo baki ta yi cikin shagwaɓa ta ce ba kai bane ka dizga ni ka kuma share ni murmushi ya yi ba wani abu bane ke damun ta? A hankali ya ce to na daina shi kenan. Shiru ta yi ya ce Hafsat kallonsa ta yi ta share ta ce sa ta yi ta ce ni ka daina mun magana ma. Shima ya kalle ta yace, share hawayen to ki daina kuka ki daina saurin kuka share hawayen ta yi mata yau yauwa ko kefa? to yi min murmushi kin ji ɗagowa suka yi suka haɗa ido a tare suka sakar wa juna murmushi a hankali yace ce sa'ada ta ce a gaishe da ke murmushi ta yi ta ce yaya ina amsawa nima ina gaida ita dama ina son ta zamo ƙawata Murmushi ya ce, ita ma haka ta ce, amma ban da na kike gaidawa, Sa'ada kawai za ki gaida ta? Da mamaki ta kalle sa ta ce, to ina gaida momi ita ma, ta faɗa haɗe da tashi tsaye. Kallon ta ya ce, a sai na roƙar mata, Sa'ada kawai zan faɗawa. Dariya ta yi, in baka faɗawa momi ba, za mu ɓata. Ta ce sai an jima ganin dainin ba mutane sosai. har cikin ransa ya ji daɗin yadda ta nuna kulawarsa kulawarta ga familinsa yau ya kama Friday kuma yau wasu daga cikin SS3 da SS2 za su tafi outing a wata a wata school ta maza cikin wadda aka zaɓa har da Hafsat wadda za ta yi debate da sa Aliyu bai yi niyyar zuwa ba amma jin za a je da Hafsat kuma school ɗinta maza ce shi yasa yayi niyyar ya bi su nan student aka aka zaɓa wadda zasu je suka shige cikin bus ɗin makaranta malamai huɗu da kuma Sir Aliyu Sir Aliyu ya shige motarsa suka ɗau hanya bayan sun iso school ɗin hall ɗin makarantar suka shiga kasancewar duk students ɗin school ɗin ana ciki bayan an nutsu aka gabatar da wadda za su fara debate din? Hafsat ce second speaker, bayan first speaker ta fito ta yi nata, ita ma ta fito cikin nutsuwa da kamun kai ta fara sakin point ɗinta. Gabaki ɗaya school ɗin sun yi mamakin ƙoƙarinta don ta burge su, 'yan SS3 kuwa ta tafi da imanin su Shi kuwa sa Aliyu duk wani motsinta akan idanuwansa yake, gaba ɗaya hankalinsa na gunta don ita ma tana ɗan satar kallonsa gab da an kusa gama debate ɗin lokacin sallah yayi nan aka fita student da teachers sa Aliyu yana saukowa kan step ɗin hall ɗin don zuwa masjid wasu 'yan SS3 maza na gaban shi Gaji ɗaya daga cikinsu yana cewa kai gaskiya bebin nan ta haɗu da yawa har na ji ta min wallahi da za mu ganta da sai na shigar da kaina abunta. ɗayan ya ce ta kwana gidan sauƙi na santa a anguwar mu take amma ina zaton bata sanni ba don gaskiya tana da tarbiyya kuma bata shiga hulɗan kowa amma dai ai tana masjid muje muyi sallah tukun sai mu duba ta Sir Aliyu wani yanayi na ɓacin rai ya ji. a fili kuwa yace oh dan Allah wai yara ƙanana har sun san soyayya ko secondary school basu kammala ba suke cewa wai wata ta musu tsaki yayi ya wuce masjid ɗin school ɗin na malamai da niyyar sa idan ya gama zai je ya ji yaya suka ƙare amma jin kalaman yaran sai ya fasa baya so su tsayar da Hafsat bayan sa Aliyu ya idar da sallar ya fito ya nufi hall ɗin don duba Hafsat ko tana ciki kamar daga sama ya hango ta tare da yaran suna magana wani faɗuwar gaba ya ji bai san dalilin ba ya ɗago ya dago don niyyar wucewa suka haɗa ido da Hafsat ya banka mata harara da sauri ta bar gurin haɗe da ɗan gudunta ta Nafisa Aliyu da sauri ta ce yaya wallahi na san su wannan ɗayan ɗan unguwarmu ne tsaki yayi ya ce to sai me dan dan shi dan shi ɗan ku ne kin ji na ce miki wani abu ne zaki iya komawa gunsu ku ci gaba da magana ni zan cire hannuna a kanki tunda ba kya jin magana kin fi so ki dinga ɓata min rai bai jira za ta ce ba ya shige cikin hall ɗin ransa a ɓace Hafsat ma ta bi bayansa ta shiga ciki jiki a sanyaye a ko kuwa ta ce o ni wannan mutumin ya cika wurin fushi ga zuciya lallai matarsa tana fama da shi ji tayi gabanta ya faɗi da ta tuna ko yana da mata wata zuciyar ta ce to me ruwanki in yana da mata tsaki tayi a fili tace balle ma daga ganinsa bai da mata da wannan tunanin ta zauna tana satar kallon kallonsa taga duk ya murtuke fuska sai taga yafi kyau in ma ya ɗaura fuska shima Sa Aliyu a nasa ɓangaren bayan ya shiga hall ɗin sai da yaga Hafsat ta shigo sannan hankalinsa ya kwanta nan aka ida debate ɗin school ɗin su Hafsat tayi winning Nan suka shige ko nan suka shige mota don komawa school. Ko da suka iso, bayan sun fiffito daga mota, satar kallonsa take ta ga ya rufe motarsa ya wuce bai ko kalli inda take ba. Nan su ma suka wuce hostel don hutawa saboda a gajiye suke. gari after break, Labour ce da assistant ɗinta bayan window ɗin class ɗinsu suna magana. A hankali Labour ta ce, ina so kafin mu bar school ɗin nan in yi wa yarinyar nan baƙin fentin da ba ta taɓa mantawa da ni a rayuwarta ba ɗayar ta ce ai matsalar wannan ɗan mugun zafin kan yayanta kin san ba bari ba Labour tace ce da so nake muyi mata sharrin sata ko kuma mu haɗa baki da RJS1 ko RJS2 mu ce tana son ɓata su wato lesbianism tafi ne raf-raf suka ji a bayansu a razane suka juyo don ganin wane ne sun ɗan tsorata da ganin sa ba kowa bane sai Uncle Kamal kasancewar har da ‘yar SS3 yake ɗaukawa chemistry. A hankali yace duk naji ji abin da kuke tattaunawa akai kai, bari na zagayo akwai gudumawar da zan ba ku a ciki. Nan ya fita ya zaga ya same su yace ce abin da nake so da ku ɗaya ne ku yi min dabara ku kawo min ita staff quarters sai na yi ɗinta ina ga zai fi. Cewa suka yi suka ce, aikin ka na kyau Uncle, ka kawo shawara, sai dai yadda za mu kawo ta gunka ne ba tare da kowa ya gan mu ba." Dariyar ƙeta ya ce, "Dabara ta rage ga wanda zai shiga rijiya, ni dai ku kawo min ita don na kwaɗaitu da ita. Tun da a Staff Quarters nake, kuma ku prefect ba wanda ke hana ku, bayan isha'i yau sai ku kawo min ita gidana." Nan suka ce, "Kada ka damu, ai mu ya cika saboda prefect gabaki ɗaya mun tsane ta sa Aliyu ya ci mana mutunci sosai saboda ita ya dizga mu wai saboda ita ƙanwarsa ce Kamal ya ce bari na je na ga student sun fara kallon mu kar a gane akwai wani abu tsakanin mu har ya juya ya ce za ku gane gidan da nake ko suka ce eh bayan isha'in za mu kawo ta yayi yi tafiyarsa su kuma suka koma class da daddare bayan sun gama shirya yadda plan ɗin zai kasance suka je bakin ɗakin su Hafsat suka tsaya cikin sa'a sai ga Hafsat da ta shiga dawowar ta kenan daga masallaci da yake akwai hasken farin wata sun gane ta da sauri ɗaya daga cikin su tace ke zo nan ba mu su Hafsat ta zo kaya ne a trolley suka bata suka ce biyo mu da su ba musu ta ja trolley ta bi bayan su Fatima ce ta fito zuwa Taf don wanke hannunta kafin ta ita fitowa ta ji wasu prefect na cewa Yanzu nan na ga 'yar iskar ta bi bayansu da turoli da mun ba da shawarar da za a kai ta cikin sauƙi dariya ta yi ta ce ai Sa Aliyu in ya ji an wa ƙanwarsa fyaɗe ya zai ji kenan kuma mun shirya yadda za a yi bayan komai ya faru sai a ce ita ta zo gunsa har gidansa kin ga sai a kore ta ƙila ma a haɗa haddasa Aliyun shi ma mugu ne nan suka yi shewa ga baki ɗaya suka ce ai duk wanda ya shiga gonar mu a school ɗin nan zai sha wuya daidai nan Fatima ta juya a sukwane da mugun gudu tana kuka haɗe da addu'ar Allah kada ya basu sa'ar abin da suka yi shirin yi ko minti bakwai bata yi ba ta isa gidan gidansa Aliyu ko knocking babu ta banka ƙofar ta yi ciki A falo ta same sa yana shan kofi, ko sallama ba ta yi ba tana nishi ta kora masa bayani. A zabure ya miƙe yana cewa me yasa suke son ganin rayuwanta a wulaƙance, me yasa suke son ƙuntata mata rayuwa. Muddin hakan ta faru wallahi har principal ɗin school ɗin nan sai ya shafe ta don ba zan ɗaga wa kowa ƙafa ba wallahi. Ba su san dalilin da ya sa na shigo school ɗin nan ba kenan. Ko takalmi bai saka ba suka fito a sukwane shi da Fatima. Suna isa suka samu gidan Kamal a rufe, ya murɗe ƙofar amma gam take. A zuciye haɗe da faɗuwar gaba sa Aliyu ya yi wa ƙofar naushi biyu ta buɗe. Suka kunna kansu cikin gidan. Suna shiga suka samu prefect na shirin ɗaurewa Hafsat hannu ita kuma tana shirin ƙwatar kanta. Shi kuma Kamal har ya tuɓe kayansa daga shi sai gajeren wando da ves, yana jira su ɗaure ta ya cika aikinsa kamar daga sama suka gasa Aliyu idanuwansa sun yi jajajir alamar ran maza ya ɓaci a take Kamal yayi suman tsaye ganin ganin da yayi sa Aliyu ya nufo sa a zuciye kamar mayunwacin zaki hannu ɗaya ya sa ya damƙo shi yayi masa wani punch ɗin da sai da ya ga taurari a take hancinsa suka fashe ya fara jini ya faɗi ya faɗi a gun a take sa Sa'aliyu ya ɗaga ƙafarsa yayi wa gaban Kamal wani irin duka wata kara Kamal ya sake ya dafe gun tamkar ransa zai mm, Na san kina sona don Allah ja ba